tijiyan nan ta garin makka ya ɗauko mata kaya na tama niki-niki kayanta ta ɗauko sai manzo da ganinta ya kama ya ɗauko mata tinkis-tinkis har zuwa gida na tamama ajewar annabi ta yi godiya amma tsaya nasiha zan ma akwai wani yaro yanzu garin nan na hana bautar alloli ma an ce mini sunansa muhammadu ka kiyaye shi faɗa na ma da farko sunana abdulhamid muhammad thani matazu ni haifaffen garin matazu ne a unguwar kofar gabas a gidan liman malam bala babban limamin matazu a wancan lokaci daga baya farko farko na tun ina yaro karami na shiga makarantar firamare amma tun kafin nan ina yin karatun addini wajen mahaifina neman malam sani bayan na gama firamare na tafi garin bauchi domin ci gaba da karatun addini wato kamar makarantar allo kenan bayan nan na ci gaba da yin karatu na nizamiya inda na shiga makarantar Bauchi Institute for Arabic and Islamic Studies ko kuma ma'ahad Dirasatul Islamiyya wal Arabiya da ke cikin garin Bauchi. Daga nan cikin ina cin wannan karatu sai na aure bayan aure da na kuma na ci gaba da yi har na yi NCE daga baya sai na dawo gida matazu yanzu haka dai ni ɗalibi ne a makarantar kwalejin tarayya da ke Katsina. amma affiliated to bayero university kano inda nake karatun digiri wannan a takaice shine dan takaitaccen tarihi mu yan guje masu zuwa yanzu zan ce zan yi shekara arba'in da ɗaya a duniya insha Allah a bangaren karatu ana karanta ne a yanzu ina karanta B.Ed Islamic Studies a yanzu haka insha Allah bincikan mu insha Allah ina da zira da kuma iyalai din ma'ana da yara akwai muhammad wanda shi na farko akwai abdulhadi akwai fadima akwai khadija akwai hafsat sannan akwai zainab hmm, shida kenan daurin baya iyaye silli ya samu damar ya sulali alhamdulillah kamar yadda na faɗi maka ɗazu gidanmu gidan alhamdulillah gidan malamai ne so saboda wani abu da ya faru sai zamanto mai girma fagacin katsina hakiman matazu sai ga na cancanci ya bani sarauta a cikin mutane goma sha tara lokacin da zai cika shekara ta ashirin da biyar akan karagar mulki sai ya kira ni ya ce man zai cika wannan lokaci kuma zai bani sarauta ta maluman mata da na ce to alhamdulillahi na gode kuma na karba kuma alhamdulillahi yanzu haka ina cikin 'yan majalisar mai girma fakacin katsina duk abin da za a tattauna a fada yawanci da ni ake tattaunawa so kaga wannan duk da cewa ina da karancin shekaru so amma alhamdulillah Allah ya min wannan tagomashin ina ba da gudunmuwa duk da ya kamata in bada insha Allah da bindiga aikin wasunmu fashi da makai alhamdulillah kusantin ina yaro nema abocin rubuce-rubuce ne da kuma 'yan karance-karance haka abin da ya shafi hausa da kuma larabci da sauran wasu abubuwa dai na karatu so amma na fi damuwa da abin da ya shafi hausa gaskiya so a irin hakan sai to wani lokaci da ina makaranta can misali bauchi akwai wani uh, gida haka gidan wani shehi ana ce mai shak amin da ke nan zaune a bakin kura sai zamanto akwai daga lokaci zuwa lokaci sukan shirya kasida haka na yaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama so a irin haka nakan ziyarta haka ina ganin yadda ake yi to ana nan ana nan sai wata rana ni ma na ce kai bari in dai dan rubuta wani abu sai na amfani da wani kari na wani mawaki a cikin da cikin rubuta waka ana ce mishi malam ɗahiru baba sai na rubuta waka ta haka sai na go nake kawo gawa yan uwana cewa ga waka na dan rubuta da ke kasan zama na abin da shafi tsangaya makarantar allo su zai zamanto duk abu in dai ba wannan abin da aka je ba to ba su cika damuwa da shi ba to manya daga ciki wanda suka fi na haka sai suka ɗauki abin a matsayin kamar tsokana suna ma ɗan tsokana ta haka so wannan dalilin ya sa sai na jima na tsani ma abin da kaina da zaman to ban sha'awa so daga baya bayan ɗagawa da na yi bayan na gama karatu na dawo gida matazu kuma na tare gida wani lokaci sai wani mutum wanda ya ba da gudunmuwa wa ilimi a yankin mu sai Allah ya mishi rasuwa wanda muna aiki tare da shi na san irin jajircewa da mutumin yake tun ina yaro har lokacin da kuma na zo muka haɗu muna aiki tare da shi to sai na ga cewa ya kamata bayan rasuwar shi sai na ga ya kamata a yi wani abu da za a rika tunawa da shi wanda dalilin yasa na rubuta waka ta yin ta'aziyya gare shi so bayan rubuta na waka sai na ga a ah, ashe ma na iya rubuta waka haka so sai na ci gaba da rubutawa wannan shine dalilin da yasa na fara rubuta waƙoƙi su suka samu abin lumayi in suka kama su yi taɗa shekara bakwai da fara rubuta waƙoƙi na zuwa yanzu kuma alhamdulillah yana da waƙoƙi mabambanta wanda na yi akan al'amura mabambanta misali na rubuta waƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a kowane lokaci bani ma'ana ina jin daɗi in waɗi cewa na yi misali baiti dubu na rubuta wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wadda na kira ta da alfiya na ce mata baitoci dubu na yabo da tarihin manzan allah sallallahu alaihi wasallama wadda dukkan ta tana karewa da harafin ma wannan ina alfahari da wannan gaskiya kafin mu je gaba ko za a iya raina mana ɗaya da ko biyu daga cikin baitocin da aka yi eh to alhamdulillah bari in ga kila zan iya tunanin wasu dattijiyan nan ta garin makka ya ɗauko mata kaya na tama niki-niki kayanta ta ɗauko sai manzo da ganinta ya kama ya ɗauko mata tinkis-tinkis har zuwa gida na tamama ajewar annabi ta yi godiya amma tsaya nasiha zan ma akwai wani yaro yanzu garin nan na hana bautar alloli ma an ce mini sunansa muhammadu ka kiyaye shi fada na ma sai manzanmu ya ce aini ne muhammadin da ake hirar ma ta ce masa to daga yau na bi ka a ƙarya ne edi zancen ma kyakkyawan hali na muhammadu ya ja da tijiya islama wato nan kamar wata ikisa ce nake dan badawa na wani da ake gaya wa mashi cewa a garin makka a wani mutum wanda yana nan yana hura kunnuwan mutane akan kasu bi ma'ana su sauka daga abin da aka san shi da shi na wa gumaka kuma bai da kirki bai da waye bai da waye sai manzan Allah ya taimaki ita wannan tsohuwa sai ta ce mai to na gori na gori to amma akwai wani yaro a garin ana ce mai Muhammad kakka wahale shi to da aka yi eh, ta ce ai ni ne ma Muhammadin ta ce ah to ashe duk abin da aka gaya mun karya ne kenan wannan he zaman to ya saba daga ra'ayin da aka san aka ce aka ba ta labari kenan don haka na kawo shi a kamar kisa a ciki ita wannan alfiya da na rubuta. Do a cikin aiki yukansu, karya mutum ko yaƙi musu, ta sa mutum yunwa halinsu, su nakasa aikinsu ne su, su suka samu abin luma'i in suka ka Alhamdulillah, eh kamar yadda ka ji haka ne jami'ar sokoto ko kuma jami'ar jihar sokoto ba jihar sokoto ba jami'ar tarayya da ke sokoto ta dan fodiyo ce ta tsara gasa akan halin da arewacin najeriya ke ciki na wannan matsala ta tsaro sai zaman to gace to ga sha'irai ma'ana marubuta waƙoƙi na hausa su rubuta waƙa domin su ba da shawara wa al'umma da kuma gwamnati yadda za a takaita wannan matsala da muke ciki to alhamdulillah ina cikin waɗanda suka shiga wannan gasa a cikin mutane ɗari 115 wakata ta zama ta sha takwas ina alfahari da wannan ina cikin mutane talatin da ita jami'a ɗin ta gayyata can jami'a ɗin domin ya zamanto mu je domin ya to mu rera gaban ɗalibai da kuma alƙalai domin ya zamanto a isar da saƙon ma'ana a ɗauki saƙon domin a isar ga inda ya dace alhamdulillahi ina ciki kuma mun ji da abin da ya kamata ni mun yi kuma wani ƙarin farin ciki na ma shine bayan mu inda nake karatu na zo nake gaya musu nan fce katsina sai suke cewa insha Allah za su da rana ta musamman domin su karrama ni saboda abin da ne ruwa in sun ka kama galabaita ba ta alhamdulillah shawarar da zan ba masu rubuta waƙa ko masu yi ɗaya ce jajircewa sannan kuma su sani cewa dukkan abin da za su riƙa yi ko za su rubuta so akwai mala'iku na nan suna yin rikodin akan abin da suke yi mutum ya zamanto duk abin da zai ya tabbatar cewa wannan abin zai amfane shi duniyar shi da lahirar shi ya kiyaye arewa a damuna da komai iyaye ga dangin gwammai miya jajir da yawa musa mai yanzu kau ba ta kamai bai yau ba ma ko da adayayye a zamanin daurin adani tunaminci mun ke zamni ba a yi wa kowan mucinni yau kan wawayen mutane hukunci gun musu ke yi ɗanyi a daɗin adalci ana yi ba mu kwari muna a hayi ruwa narnar mun sha da sanyi in kiwo noma mun yayi yau matsala Allah kwaranyi arewa a daɗin lafiyarmu kiristoci na har musulmu ba bambancin ƙabilunmu zaman lumana ya mu zaman lumana ya mu zaman lafiyar birni da ƙauye arewa ta yankin gana mu, marayu yau muka tsinci kanmu an haɗa kai da munafukanmu ana cutar da al'ummanmu gari ya gari birni da ƙauye bakin ciki yau ya ishe mu 'yan bindiga da yawa ƙasarmu musamman nan arewacinmu da satar shanin 'yan uwanmu akwai matsala ba ɓoye-ɓoye arewa abin alfaharinmu wasu sun faki da